rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan asalamu alaikum wa rahmatullah kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa shi da ma'aikaci ne a karamar hukuma a matsayin akawunta kamar yadda ya rubuta to shayin abu na ba daidai ba kamar ƙarin sunayen ma'aikata sukan ƙara sunayen ma'aikata takwas wani lokacin goma a ƙarshen kowane wata sai kuma su karbi kuɗin su soke a cikin aljihu sukan haɗa baki shi da head of department ɗinsu kuma an yi shekaru yana wannan aiki a kowane wata zai tashi da kamar kuɗi naira dubu saba'in ko fiye da haka ta hanyar hakan ne ya tara kuɗi har ya gina gida nashi na kansa ya kuma sai ajin hawa to daga baya sai ya ji wa'azi sai ya gane cewa wannan aiki da yake kuskure ne yake son ya tuba tsakanin shi da Allah wace hanya zai bi yanzu wannan dukiyar da ya ɗauka naira dubu saba'in saba'in saba'in a wata wata har shekaru kaza sai ya mayar da su ko kuma yaya zai yi ya tuba ya ce shi a wata karamar hukuma yake aiki daga cikin ƙananan hukumomi ta jihar yobe wannan ɗaya ne daga cikin ɗumbin mutane da Najeriya take da su kuma kila wannan ɗan kankani kenan daga cikin wanda Najeriya take da su wanda a kowane wata ya ɗauki naira dubu saba'in kaɗai to wannan kaɗan kenan daga cikin mutanen da ke wa Najeriya ha'inci a cikin aljihunta na ƙaramar hukuma ko na jiha ko na tarayya. Wannan bai taka kara ya karya ba idan an kwatanta da manya-manyan ɓeraye da ake da su. a hakikanin gaskiya ya dan uwa tun da kai niyyar tuba dukan mutumin da ya ɗauki dukiyar wani wanda ba nashi ba wannan wani mutum ne ɗaya ko mutane da yawa hanyar tubanka ɗaya ce daga cikin biyu ko dai abin da ake kira raddul mazalim abin da ka zalunta ka mayar da shi in ka iya tuno ko nawa ne gaba ɗaya ko a hankali a hankali wannan shine wajibi ka mayar da abin da ka zalunta in ga shi a tare ka ɗauka ka mayar gaba ɗaya in babu shi a tare ka rinka barwa kashi kashi in ka manta adadin ko nawa ne ka bayar da abin da kake jin yanzu kam ban tsammanin ya wuce haka don kana tunanin dubu ɗari ne ko dubu ɗari da goma sai ka bayar da dubu ɗari da goma ka san ka fita daga kokonto kana tsammanin naira dubu casa'in ne ko dubu tamanin ne sai ka bayar da dubu casa'in ka san ka fita daga to ka tabbatar ka biya amma in ka ba da tamanin za ka tsaya kana shakkar cewa kila wato ainihin ana bi na dubu goma to dan saboda haka a nan gurin sai ka bayar da adadin da kake jin yanzu haka na fita ko gaba ɗayansa ko kashi kashi in kana da shi gaba ɗaya sai ka bayar in baka da shi gaba ɗaya sai ka rika bayarwa bisa ga kashi kashi ka kasa gwargwadon yadda ba zai maka wahala ba ka rika bayarwa ko wata wata ko duk bayan wata uku ko a shekara shekara wannan shine raddul mazalim idan ba ka da abin da za ka biya ya riga ya salwanta ka riga ka kashe to shine sai ka yi abu na biyu a madadin wancan shine at-tahallul ka nemi a yafe maka ka nemi jama'ar da abin ya shafa su yafe maka to kaga kenan sai ka nemi al'ummar kalamar hukumar ka su yafe maka to kaga wannan wani abu ne wanda shi ma mai wahala don wani in ya yafe wani ba zai yafe ba sannan a irin nan kuma ka san mutane yadda suke bayyana kanka cewa jama'a na ya muku ba daidai ba ku yafe mun wani abu ne mai wahala shi ba to ba za ka bayyana da kanka ba a matsayin kayi ba daidai ba kila wannan zai wahala sai dai yadda nan gurin baka rubuta suna ba ko kuma ka rubuta ne na ki karantawa ko ka faɗi sunan kalmar hukuma ne na ki karantawa don ban gani hikima cikin faɗarsa to haka sai ka kyale abin a rufe yadda bahaushe ke cewa a barka za cikin gashinta ka fito da wani bayani rubutacce wanda zai nuna ka yi nadama kan abin da ka yi a wannan kalmar hukuma kana buƙatar jama'a su yafe maka ko a jiha kana buƙatar jama'a su yafe maka lalle za a samu bayan Allah masu ɗimbin yawa da za su yafe maka za a samu waɗanda za su ce su ba su yafe ba in ka samu adadi masu yawa suka yafe maka ka rage hanya mai yawan gaske daga nan gudan sai ka ci gaba da sauran ibadoji da sauran ayyukan nafila istighfari salatin annabi hailala da sauran ayyuka na alkhairi wanda ba su yafe din ba ubangiji ta'ala zai biya su cikin falalarsa da kuma cikin ayyukan ka na nafilfili da kake yi ranar tashin kiyama amma haƙƙin bayan Allah abu ne da ubangiji ta'ala baya yafe shi sai in ka yi ɗaya daga cikin biyun nan ko ka mayar da abin ko kuma ya zanto cewa ka nemi a yafe maka an yafe maka Allah rufa mana asiri wannan wata baiwar Allah ce ita ma ta rubuto tana cewa yau kusan shekaru bakwai tana fama da rashin lafiyar da ta hana ta haihuwa take neman alfarma na mahalarta wannan karatu da su ta addu'a a cikin wannan wata mai alfarma ubangiji ta ala shi ba ta haihuwa muna fatan Allah shi ba ta haihuwa kuma Allah ya sa zurriyar da za ta haifa su zanto na gari sannan muna ba ta shawaran cewa ta je asibiti don idan akwai wata rashin lafiya ko wata matsala wata ta shafe ta ko mijinta to a magance matsalar sai kuma a hada da addu'a wannan kuma yana tambaya dangane da hukuncin yin ajiya ko karɓar rance a bankuna wanda suke mu'amala da riba ina jin mun sha ansa wannan tambayar cewa bankuna waɗanda suke mu'amala da riba ajiya a bankin yakan zama larura saboda mutum ba zai iya ajiye kuɗi a gidansa ba don sai ya zanto baya da tsaro dukiyar ma ba ta da tsaro dukiyar na iya salwanta kuma sannan ana iya raba shi da ransa wajen kwace dukiyar to sai larura ta sa sai kai banki sai ya je ajiye amma dai rance kan to ya fi muni domin karɓorance a banki ko kuma dukkan wani bangare na al'umma da suke mu'amala da riba to abu ne da ke jawo fushin Allah subhanahu wa ta'ala dan ita mu'amala da riba abu ne da ke jawo fushin Allah tunda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi Allah ya tsine wa mai cin riba da wanda ya wakilta shi da marubucinsu da wanda suka zama shaida a kan karɓar riba ɗin ce hum sawa daidai suke da juna wajen laifi riba da kuma zagin bayan Allah na gari waliyan Allah sahihan waliyai adawa da su da cin riba waɗannan laifukan guda biyu su ne kadai laifukan da ubangiji ta'ala ya ce wanda bai daina ba ya shirya yaki tsakanin shi da shi dangane da waliyai ubangiji ta'ala ya faɗa cikin hadisul qudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil har, dukkan wanda yayi gaba da waliyina to hakika na shelanta masa yaki ya shirya za mu yi yaki da shi dukkan wanda yake waliyin Allah to dukkan mumuni ko aban kasa waliyin Allah ne wal mu'minuna wal mu'minatu بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم mummune waliyan Allah ne ba dan waliyansa bane ba zai musu alkawarin aljanna ba Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat duk inda mummuni yake mace ko namiji waliyin Allah ne dan abinda kalmar waliyi take nufi kamar yadda na faɗa mana a karatu kwanakin baya tana ɗaukar ma'anoni guda uku daga alwaliyu ne waliya yali waliyan lafazin alwaliyu ya duru haula salasati ma'anin yana kaiwa ya komo tsakankanin ma'anoni guda uku ko dai alqurbu kusanci ko almahabba kauna ko annusra taimako alwali makusanci makusanci game da dokokin Allah abinda duk Allah ya ce yi yana dab da wajen abinda Allah baya so ya nisanci wajen haka kake haka kike haka nake mun zama waliya. da wannan ma'anar kusanci wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي biha بها ورجله التي yamshi عليها alqur daga nan gudun sai mai almahabba so duk wanda yake san Allah da haka waliyai suna san Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi, yutihi man yasha wallahu wasi'un alim daga nan sai an-nusra taimakon addinin Allah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur alhamdulillah mun gode Allah qur'ani yana da dadi malam duk abin da kake so sai kaga ya kawo maka shi a gaban idanka sai ka ga ya kawo maka shi a gaban idanka ayoyin duk suna ta baka kyautar ilimi ga shi nan gudun daga Allah subhanahu ta'ala to wannan shine wali mace ko namiji dan kar wani ya dauka cewa su wani su wani ne kadai waliyai da wani da wani da wani mutum uku ko biyar kawai mai Maiduguri a ce su ne waliyai sauran duk ba a'a dinnan waliyan Allah ne kowane masallaci a ala inna awliya Allah la khawfun alaihim الذين amanu lahumul bushra fil الحياة الدنيا wa fil akhirah ku gode Allah da yasa kuka haddace Qur'ani kun ga da na faɗa sai ku faɗa da na faɗa sai ku faɗa wani yake tambaya ta me yasa tafsirin ka na Maiduguri yafi na Kano daɗi to wannan shine sirrin ɗaya daga cikin sirrin da tafsirin Maiduguri yafi na Kano daɗi ke ne ce a Kano kana yin tafsiri duk juma'a a Usman bin Affan duk Laraba a masallacin Beirut Road amma in muka ji na Maiduguri sai mu ji ya fi daɗi da ne bincike ni da iyakacin fahimta ta sai na ga cewa akwai taron ƴan uwa mahaddata Qur'ani muna yawan hada ido da juna idan ina fassara ayoyin wannan yana ƙara min nishadi ban ce wai a Kano babu ba akwai su amma dai a nan gurin sai inda kowane sahu su ne ɗaya kenan na biyu kuma kun san falalan watan Ramadana lokacin yana da tasiri shi kansa ga azumi a bakin mu gashi muna cikin wata mai alfarma yawan abin da aka yi a cikin wannan watan zai sha bamban da na wani wata daban wata ne na alqur'ani shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an an tafassarta alqur'an fi shahrin unzila fihi alqur'an ya za'i kenan kaga wata wata tambayar ta shiga cikin wata tambayar ma'ana dai waɗannan mutum na farko kenan wanda Allah ke adawa da shi wanda yake gaba da waliyan Allah na biyu wanda yake cin riba ya ayu allazina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli matukar ba ku daina cin riba ba to ku shirya ga wani gagarumin yaki daga Allah da manzansa yaki daga Allah da manzansa saboda haka ya ƴan uwa mu daina karban bashi da ruwa ba wata lura da ta saka je banki za ka cutu ne a addini ka cutu a duniya kuma don bayan da za a banki su baka bashi din nan sai ka je ka kai certificate na wata ka ko gida ko mota ko fili ko wani abu makamancin haka su rike jingina suke baka ba bashi ba na fisa billahi sannan kuma ga ribar da za ta shiga ko kashi goma cikin ɗari ko sha biyar ko sha takwas cikin ɗari lokacin da ya karɓi naira dubu ɗari in baka yi aune ba bayan shuɗewar waɗansu watanni sai su zama miliyan ɗaya sai su zama sama da haka to kaga wannan cutuwa a cikin duniya kenan bayan cutuwa a addini da haka sai mu gode wa Allah da waɗansu yan uwa suka kawo tunanin Jaiz Bank wanda ake kokarin kafawa bankin musulunci wanda babu ruwan shi da tsari na riba wanda yanzu shirye-shiryen sa sun riga sun kankama duk da irin yadda aka yi ta abin nan ɗinsa a da wato ba dan gwamnatin tarayya ta ƙara tsawwala cewa dole ana buƙatan jari na kowane banki ya kai biliyan 25 ba da tana ma an bude jazz bank lokacin da aka fara gwagwarmayar budewa sai aka yi biliyan biyu ake bukata al'ummar musulmi suka sai hannun jihadi suka tara biliyan uku sai aka daga aka mai da shi biliyan ashirin da biyar wanda a yanzu din dai an bayar da satifiket na wucin gadi cewa a yi maza mai maza mu haɗa wannan kuɗi tsakanin gwamnatoci na jihohi da kuma ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni a yi maza a haɗa wannan kaga ya kamata lokacin da aka buɗe sayan wannan hannun jari a jaiz bank ya zama wajibi mazanmu da matanmu mu yi kokarin saya don mu ga mun tara wannan jari wa bankin na biliyan 25 don mu huta da mu'amala ta bankuna masu mu'amala ta riba kuma kar manta da yawa daga cikin waɗansu bankunan suna jin tsoron jaiz bank ya kafu tunda sun ga ire-irensa a bangladesh da waɗansu yankuna na duniya yadda da ya kafu ya murkushe sauran bankuna da haka kalubale ne a gabanmu mu ga cewa lalle lalle idan an zo tallata mana sayan hannun jari mu saya kar mu ɓata lokaci akwai gwamnonin jihohi da suka yi kokari irin gwamnan jihar Zamfara gwamnan jihar Bauchi gwamnan jihar Kano gwamnatin jihar Katsina waɗannan sun yi kokari sun sun yi wabbasa wajen sayan hannun jari mai kauri a Jaiz Bank akwai kuma sauran jihohin da har yanzu ana jira a ga yaya za su yi daga ciki akwai jihar Borno ana jira a ga yankunan da za su yi ranka daɗe daga ciki kuma akwai jihar Yobe da sauran jihohi muna son mu ga yankunan da za su yi wajen su mulmule kuɗi masu yawa su sai hannun jari a ciki don wannan zai taimaka ta fuskar tattalin arzikin ƙasa yanzu bankunan da suka riga suka cika ka'idar gwamnatin tarayya ta biliyan 25 ba banki ɗaya fa namu mu musulmi ba ma banki ɗaya a tsallaken jaba duk sai ka tsallake jaba kayi can kusa da teku ma'ana mulki baya hannunmu economy baya hannunmu bayan soja da 'yan sanda ba sa hannunmu kaga razani ne kalubale ne ke fuskantar mu mun kasa ganewa kuma Allah rufa mana asiri Allah sa mu gane mai tambayar karshe tambaya yake dangane da cewa wai tsayar da gemu da yanke wando wa al'ada ce ta larabawa ba sunar annabi bane sunar annabi ce shi yasa sai na rubuto muku hadisi a jikin takarda dan in karanta muku ji ku tabbatar sunnar annabi dangane da abin da ya shafi tufafi na namiji musulmi ba a son tufafin namijin musulmi yayi kasa da idan sawu hadisin farko daga Abdullahi dan Umar manzon Allah ce la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala ubangiji ba zai kalli bawan da ya ja tufafinsa kasa saboda girman kai ba Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim to ina magana cewa kuma wato wannan kuma al'ada ce ta larabawa hadisi na biyu hadisin abdullahi dan umar abdullahi dan umar yana cikin tafiya sai manzon Allah ya ganshi tufafinsa na kasa da idan sawu sai ya kiraye shi Ya ce man haza wane ne wannan sai ce ana abdullahi ni ne abdullahi sai manzo Allah ce in kunta abdullahi farfa izarak in dai kai abdullahi din ne kuwa na gaskiyan daga tufafinka sama da idan sawu abdullahi dan umar yace farafa'atuhu sai na daga kala manzo Allah ce zid kara dagawa dai farafa'atuhu na kara dagawa hatta balaga nisfa saqi har sai da ya kai rabin kauri thumma tafata ila Abubakar, sannan sai manzo Allah ya waiwaya abubakar na gefen sai kalli sayyidina abubakar fa kala sai ce man jarra sawbahu khuyala dukkan wanda ya ja tufafinsa kasa dan takama da girman kai lam Allahu ilaihi yawmal qiyama Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin kiyama fa qala abubakar sai abubakar yace izari izari yastarhi ahyana ni ko tufafi na yakan kwance wani lokaci ba da niyya ba ya ja kasa yastarhi yakan sassauta da kansa ma'ana sayyidina abubakar ba shi ya sassauta shi ba tufafin ne ke sabulewa ya kwace ya sauka kasa ba da niyya ba a hayanan a waɗansu lokuta ba kullum kullum ba ba koyaushe ba فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذن الله تدشي لست منهم يا أبا بكر أكي باكا تكين يا أبو بكر ma'ana baka cikin wanda ya ja shi kasa da girman kai abubakar ya samu shaidar shi bai ja kasa da girman kai ba kai kuma yana ka samu wannan shaidar manzo Allah ya ce da abubakar lasta minhum kai kuma wane ne ya kalle kai ce da kai lasta minhum abubakar ba shi ya saki tufafin ba shi ne ya saki tufafin da kansa ba tufafin ya kubuce in ya kubuce baya kyale shi sai ya sake jawo shi ya mayar da shi sai yake tambayar annabi wannan kubucewar kafin in dawo da shi menene laifi na sai manzo Allah ce baka da laifi wannan hadisi bukhari ya rawaito shi haka imam ahmad bin musnad daga nan sai hadisi na uku na al'ala ibn abi abdurrahman daga babansa yace sa'altu aba sa'id al-khudri na tambayi abu sa'id al-khudri na ce eh, eh, dangane da al'izar tufafi na namiji faƙala ukbirka bi ilmin zan baka labari ta hanyar ilimi ba ta hanyar jahilci ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah da kansa yana cewa uzratul muslimi ila ansafi saqaihi ai tufafin mummuni zuwa ga rabin kauri ne abu dawud ya ruwaito wannan da ibnu maja cikin sunan da imamu malik a cikin littafin muwaffa. daga nan hadisi na hudu na huzaifa ibnu al-yaman yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kama naman da ke nan kasa da ta. wani curin nama da ke kasa da gwiwa sama da kauri yace nan ne ya kamata tufafin mummuni ya tsaya yace in ba nan ba sai ƙara kamu ɗaya daga ƙasan shi yace ko kuma nan yace in ba nan ba sai ƙara kamu ɗaya ƙasa da shi sai yace sai kuma nan dab da daidai idan sawu sai ce bai halatta ba tufafi yayi ƙasa da nan fala haqqa lil izari fil ka'baini bai dace ba tufafi ya hau kan idan sawu lalle ya zanto sama da idan sawu ma'ana ga wannan naman nan gurin na nan idan ka bar gwiwa ta kafa nan gurin sai ce ko nan sai ce ko kuma nan nan gurin ga idan sawu sai ce tufafi ba yadda haƙƙin ya hau nan ballantana ya sauka nan gurin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi kuma wannan Imamul Bukhari ya ruwaito shi ka imamu turmuzi kai da imamun nasa'i duk suka ruwaito shi to ya zaka ce game da wannan sannan ga hadisin bukhari da yace ma asfala ma asfala ka baina min al-izari fa finnar duk abin da ya kasa da idan sawu na tufafi to wannan kuma ya shiga cikin wuta kenan to wannan kuma sai zama al'adar laraba kenan dangane da dangane da tufafi kenan dangane da gemu kuwa hadisai sun fi arba'in akan gemu hadisi arba'in Manzan Allah na maganar ku tsayar da gemu ku cika gemu ku tsayar da gemu ku cika gemu shikenan sai ka ce manzan Allah yana yada al'adar larabawa kenan wannan tuhuma ce ga manzan Allah me a matsayin wanda ya tuhunci manzan Allah kuma kai ya kai fatawa haka da kauri haka wala don fatawar da kai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Tabarani ya rawaito fil awsat fil mujam al awsat yace waqfirul liha wa khudhu min ash ku cika gemu amma gashin baki ku rage shi waffiru at-tawfir cika abu ku cika gemu amma gashin baki ku rage shi ku gajarta shi wannan imam tabarani fil awsat imam ahmad ya rawaito hadisi cikin musnad dinsa daga abu huraira manzo Allah ce u'ful liha wa juzzu shawarib ku cika gemu ku rage gashin baki wa ghayru shibakum idan furfura ta fito ku batar da ita ta hanyar sanya lalle wala tushabbihu bil yahudi wan nasara kada ku yi kamanceceniya da yahudu da nasara ma'ana ya halatta mutum ya bar furfura ya halatta kuma in ya tashi batar da ita ya sanya lalle amma kar ya sa bakin abu ya boye furfura bai halatta ba wannan bid'a ne haramun ne ko dai ka bar furfura ka yi da take ko kuma kai mata lalle ka sa kunshi wanda shi ne sunna ne mustahabi amma ka sa wani bakin abu ka boye wai so kake wai ka ce wai kai yaro ne to kuma ka riga ka tafi idan ka boye furfura ma ganewa za a yi baka ji wani da ya boye furfura yadda aka ce masa qalat araka khadabta shayba laha satartuhu anki ya sam'i wa ya basari. فقهقهت ثم قالت في تعجبها تكاثر الغش حتى صار في الشعر tace na ga ka ɓoye fulfula me ya faru ne sai sai Allah sarki masoyata na ɓoye miki shine na ɓoye miki farin gashi dan ya daina zare miki ido sai ta fashe da dariya ta ce algushu ya yi algushu har gashi ma sai an yi masa algushu imam al-bukhari da muslim sun ruwaito hadisi manzo Allah ce khaliful mushrikin uhfu shawarib wa awfirul liha bukhari da muslim wai na kawo shi a karshe saboda muttafaqun alaihi bainal shaykai bainal ne. ku wa mushrikai ku cika gemu ku rage gashin baki haka manzo Allah ya faɗa sai wani ya zo ce muku al'adar laraba ne ku yadda duk waɗannan hadisan kuma sai kai suna ga cikin bukhari ga muslim ba laifinsa bane ba laifinsa guda ɗaya shine da bai sani ba amma kuma da bai sani ba da sai ya ce bai sani ba dan ba karantar da shi ba kowane tsuntsu kukan gidansa yake yi ko ba haka ba idan a gidanku ana karatun qur'ani da hadisi sai ka fahimci abin da qur'ani da hadisi suka ce idan a gidanku ba a karatun qur'ani da hadisi wallahi tallahi babu yanda za a ka fahimci qur'ani babu yanda za ka karanci hadisi kowane surutu zaka iya a duniya aya ce kawai ba za ka iya ja ba hadisi ne kawai ba za ka iya kawowa daidai ba amma ka iya batanci har ka zagi musulun, har ka zagi bukari har ka faɗa musu bakakken magana ka faɗa wa iyalan gidan annabi ko sahabban annabi bakakken magana amma da an ce ja aya la yakadu yubin jawo hadisin manzo Allah la yakadu yubin kawo sahihin tarihi la yakadu yubin bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa wailo, ya'tihim tawilu kadhalika kazzaba allazina min qablihim fanzur kaifa kana aqibatu zalimin mutane sukan kareta abin da ba su da ilimi akai ya kamata da su ce ba mu sani ba me hukuncin gemu ce wallahi ban sani ba me hukuncin gadar ta tufafi ce ban sani ba amma sai mutum ya ce al'adar laraba ne bayan ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan idan hadisi muslim ya kawo sai mutum ya zagi sahihu muslim sannan kuma ku ku karɓi bakuncin sa a garin ku mutum ya zagi imam muslim sannan ku karbe shi wa ko waɗanda suka ɗaukan wa kansu duk inda Ja'far ya je su kuma sai sun je garin sun zage shi ko sun yi masa raddi shikenan da suka zo nan garin sai suka samu kasa mai dausayi a tashar BRTB sai aka ba su dama suka yi zage-zage duk suka yi abin da suka suka tafi amma da suka je boci yara ba su ba su da dadi ba sai suka je da suka yi dawar ilimi sai yara suka tsaya aka tattauna sai suka gudu ma'ana Ja'far din da yake tare da ku a Kano kun kasa cewa komai a Kano sai a nan gurin shekara biyar da suka wuce suka yi program na haɗin gwiwa tsakanin kaza da kaza da shehi kaza da shehi kaza program na haɗin gwiwa live rediyon Kano suka sa live aka yi awa biyu banda zagin ahlus sunna da zagin Ja'far idan an yi zagi goma Ja'far na da bakwai ko takwas a ciki babu abin da ya karawa Ja'far sai koshin lafiya da karfin gwiwa da kar to da suka zage ni ne ban iya zagi ba ni abin da na iya ayan Qur'ani a shekarar 1975 1975 lokacin gawan a lokacin an yi odoji an samu kuɗi samari suna yayin honda belly mahaifina an kara musu albashi yana arabic teacher albashin da aka ba su ba lokacin bai ta kara karya ba naira sittin amma sai kira wani ya ajiye na ɗaki yace kaga kuɗi nan duk abin da kake so a duniya zan sai maka kawai abin da nake so ka haddace Qur'ani wannan kalman ta mun tasiri daga lokacin na sa himma da ina wasa 75 78 na kammala hadda na zo na yasa na daya na yasa na biyu na yasa na uku ya zo ya sai mun takardu ce rubuta qur'ani na fasa na fara ban Allah bai kaddara zan rubuta qur'ani ba ban rubuta ba amma dai na saito na ɗaya da na biyu da na uku da haka sai ya kasance na biyo wannan tsarin na makarantar allo da haka alhamdulillah alhamdulillah to kaga kowa kowa wannan gatan da mu suka yi mu shi yasa muke shi musu albarka har gobe amma duk wanda ya taso a gidan ilimi baban sai yana bada ilimi yana karantar da ɗalibansa shi kuma yana yawasa akan titi dan malam ne dan malam ne ana nan bai aune ba sai Allah ya karɓi rayuwar babansa shi kuma bai karatu ba ga almajiran babansa su suka yi karatu su kuma ka'idar su yadda suke tafiya duk wanda ya mutu sai dai ya gadar da ɗansa ko ɗan baya da ilimi shi zai zama shugaban ku to sai aka ɗauko yara ƙanana sai aka ba su rauni da manyan riguna aka ce dole su gaji gidansu bayan ba su da karatu to sai suka samu kalubale a daidai lokacin da kuma lokacin karatu ne idan za su yi magana ba za su iya magana ba da haka sai sun hada da zagi sai sun hada da habaici sai sun hada da shirme cikin su ba mai iya jan aya daidai ba mai iya jan hadisi daidai kalubalanta su nayi su biyar ko shida a gida in sun yi taron dangi wannan ya haddace biyu wannan haddace biyu wallahi ba za su haddace izo goma ba su duka to da haka za a yi addini wai kuma suna son dole sai an bi su don me za a bi ku jahilai kun ga dai mutanen biyar tv ne ma sai ku mun adalci ya rama ba haka akai ba ni ma rama nake ko bai halatta ba bari in bari haka bari in bari wai maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam tana cikin annabawa tunda ita ma an yi mata wahayi menene gaskiyar wannan zance wannan zance ba gaskiya bane ba ko shakka ba ko waɗansu daga cikin malamai wanda suke amfani da faɗin kalmar wahayi sai su ɗauka cewa duk wanda aka ce an yi masa wahayi to shikenan ya zama annabi kenan wahayi ke mayar da mutum annabi to kuma wahayi ba shi ke mayar da mutum annabi ba inda haka ne da mahaifiyar annabi Musa ma ta zama annabiya da Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم wala تخافي ولا inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin to da haka ba annabiya bace ba kamar yadda mahaifiyar annabi Isa alaihi salam Maryam ita ma ba annabiya bace ba nassin da ke nuna ba annabiya bace ba da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ma'ida mal masih maryama illa rasulun qad khalad min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kaga nassun fi mahallin niza kenan mal masihu ibn maryam illa rasulun annabi isa dan maryam bai zama ba face manzo qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe kafinsa wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma siddiqa ce ma'ana da sai Allah ce wa ummuhu nabiyya ko nabi'a ko rasula ko na abu makamancin haka amma sai ubangiji ta ya ce wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Kana shi Annabi Isa da kuma na Maryamu sun kasance su biyan ya'kulani ta'am suna cin abinci menene ma'anar a ce suna cin abinci ma'ana ba su da siffa ta ilahantaka su ba alloli bane Allah baya ci Allah baya sha Allah sai dai ciyar amma shi ba zai ci ba amma sai Allah ce kana ya akula da ta'am sun kasance suna cin abinci dan saboda haka kenan bayi suke ga ubangiji subhanahu wataala halitta ne su Allah ya halicce su su biyan nana Maryamu halitta ce ta ubangiji haka annabi Isa alaihi salam halitta ce ta ubangiji ba da bane nashi sannan kuma ba ɗaya daga cikin su da yake da siffa ta ilahantaka kowanne abdu ne in huwa illa abdun an'amna alai wajalnahu matalan li bani isra'il dan haka dai wannan shine zancen mafi inganci wanda yake da goyon bayan dalilai na alqur'ani da hadisai sahihai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da lafiyayyen tarihin da ba gurbatacce ba duk wani malami da zai yi da'awar cewa na Maryamu annabiya ce mahaifiyar annabi Musa ma annabiya ce wannan qaulun da'if saqit arin an dalil khalin an burhan magana ce wadda ba ta dalili ba ta da hujja da ke karfafa wannan ke tambaya kan cewa sanya hijabi da ya mace musulma take yi shin za ta yi ne ko da izinin miji ko kuma sai in miji ya yarda sannan za ta sanya hijabi ya mace daga lokacin da ta zama baliga fitarta daga gida dole sai da hijabi ba sai ta tuntuɓi mahaifinta ba sannan in tana da aure ba sai ta tuntubi mijinta ba hasali ma idan mahaifi ya ce wa yarsa karki sa hijabi za ta ce dole sai na sa tunda Allah ya wajabta mu idan miji ya ce da matarsa ba na son ki sa dole ta sa tunda Allah ya wajabta mata ubangiji ta'ala ya wajabta ya mace ta sanya tufafi da za ta suturce jikinta sama da ƙasa gaba ɗaya suratul nur ta yi bayani akan suturce sama wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bughulatihinna zuwa karshe al jam'ina na himar khimar shine distirin da zai rufe kan mace zuwa kirjinta ta yadda ba za a gane tudun kirjinta ba tufafi wadatacce mai kauri sannan mai yalwa wannan shine khimar dole mace ta sanya khimar ka sa masa suna gyale ka sa masa suna zane ka sa masa suna riga mai kauri dole dai ta rufe kanta ta yadda gashin kanta ba zai bayyana ba kunnanta ba zai bayyana ba wuyanta ba zai bayyana ba sannan ya rufe kirjinta wannan shine khimar ubangiji yace wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna lalle su sanya marfi wanda zai rufe kansu har ya zuwa kirjinsu domin jiyub jam'i ne na jayib jayib yana ɗaukar ma'ana biyu a larabci ma'ana ta farko wuyan riga ana kiran shi da suna jayib sannan ma'ana ta biyu aljihu ana kiran shi da suna jayib to a nan gurin ala bihinna ba wai su rufe aljihunsu ba ma'ana su rufe wuyan rigarsu rufe wuyan riga ma'ana su rufe kirjin su kinaya ce ubangiji ta'ala ke yi dangane da suturce kirji to aya ta cikin suratul ahzab kuma sai ta yi bayanin suturce ƙasa ta yadda kar a bar kauri a waje kar a bar kafa a waje يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا كونا النبي فتاوى wato ainihin matanka faɗawa ƴaƴanka faɗawa mata na mummune gaba ɗaya cewa yudinina alaihinna min jalabibihinna al jalabib jam'i ne na jilbab bi kasr al jilbab dogon riga da mace za ta sa ta sauka har ƙasa Yudini na alaihin da min jalabibihin su kusantar da rigunansu wato daf da ƙasa shine na alaihin da min jalabibihin su kusantar da su daf da ƙasa kar su ɗage tufafinsu ya yi nesa da ƙasa a'a su kusantar da su daf da ƙasa to ku babu yanda za a yi tufafin ya mace zanto daf da ƙasa sai in ya zama ƙasa da idan sawu to shi ne kasa da idan sawu ɗin ko ɗani ɗaya ko zira'i ɗaya ko abin da bai kai haka ba duk yadda ta yi yayi ko ya ja kasa ko kare ya ja kasa inda ya sauka kasa da idan sawo wannan ba haka ake so lalle ya sauka kasa da idan ne yi yudunna alaihi min bihin? sai Allah ya ce zalika adna an yu'rafuna hakan shi ne zai kusantar da mata mummune da an gane su a gane wannan mummuna ce falayi uzaina ba za a cutar da su ba ba za a mu'amalance su ba yadda ake mu'amalantar fasikai masu tallata kansu masu kaɗawa kansu kararrawa ta hanyar tufafin da suka sa na fitsara da rashin mutunci Falayi uZaina wa kana allah ghafurur rahima to wannan wajibi ne wace musulma ta yi wannan sawa'un miji ya yadda ko bai yadda ba hasali ba ta neman lasisin su da za ta sanya hijabi ba haƙƙinsa bane ba kamar yadda ba ta neman izinin sa dan za ta yi sallah ta farilla ba hakkin sa bane ba dan yace baya son sallah zaki daina to haka in yace baya son hijabi ba zaki daina hijabi ba haka ba ta neman izinin mahaifinta dan zata ta sanya hijabi dan babanki yace baya son ki yi sallah sai ki daina sallah farilla to haka dan yace ki daina hijabi ba zaki daina sanya hijabi ba da haka ya kamata wannan alura sosai da sosai dan akwai mazajen da ba su da kishi waɗanda suke wato ainihin kishi ya riga ya mutu murus a cikin zukatansu wasu ya fi son matarsa ta yi shiga ta kwalliya ta burgewa don ya nuna wa abokanansa cewa yana da kyakkyawar mace akwai mutumin da suke yin haka idan matar ta sun hijabi sai rika faɗa yanzu ke ina so in fita kuma cikin abokan na kawai kin zo kin sa wani kaya buya buya haka da ke cuku cuku da Allah ki cire wannan ma'ana ya fi son ta sanya irin gyalan nan da ake cewa ta yani gantali akwai gele ta ya gantali ko kuma jahannama salamu alaikum ko gelen nan da ake cewa wai jahannama kuma a ce salamu alaikum ai ba sallama a cikin jahannama ko kuma gele haka dai na rashin kirki na rashin mutunci dai kawai na rashin kirki to wannan bai dace ba dan namiji mai kishi bai kamata ya bar yarsa matarsa duk wata wadda yake da hannu akan ta ba ta fita cikin wannan halin don ya tarayya cikin saba ubangiji ya tarayya cikin barna kuma duk namijin da baya da kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba haka manzon Allah ya faɗa da yus la yadkhulul janna ka fi son matarka ta fita tsirara ka fi son yarka ta fita tsirara tana fita tana karairaya manzon Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba kai ba aljanna har sai ka tuba Allah tsare mana imanin mu da addini wannan mai tambayar yake cewa ina son bayani game da ladubba da suka shafi alkur'ani mai girma karanta shi da rike shi ajiyarsa alal misali na farko ajiye shi a ƙasa ba tare da an ɗora shi akan wani abu ba ya halatta ko bai halatta ba kamar yanzu nan ina wurin tafsiri in sa qur'ani a gaba na haka in bude shi shi yafi ko in ɗora shi akan cinyata ko in ɗora shi akan wani katako irin wanda ake ɗora qur'ani ko shaka babu ɗora shi akan cinya ko ɗora shi kan wani katako na ɗora ƙur'ani ya fi girmamawa amma idan mutum ya ajiye shi a ƙasa ba za ka ce ya yi haramun ba tunda ba mu da nan sai kalala da ya nuna yin hakan haramun ne sai dai girmama shi shi ya fi to kuma ka rike shi a hannu ka buɗe a kan cinyarka shi ya fi girmamawa ko ka ɗora akan wani katako ka buɗe shi ya fi girmamawa Allah ko ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min ta qulub alama ce ta takawar bawa a ga yana girmama dukkan wata alama daga cikin alamomi na dokokin ubangiji a iya ɗora wani littafi wanda ba alkur'ani ba akan alkur'ani babu wani nasi ƙarara da ya nuna haramcin ɗora wani littafi na addini wanda ba alkur'ani ba akan alkur'ani nasi ƙarara babu a kai amma dai mafi kyawu shine ya zanto qur'ani ne a saman kowane littafi amma wani littafi kan wanda ba na addini ba to kaga wannan abin kamata ma a ce wai ka dora shi akan alqur'ani ba kamar wata jarida kamar wani nobel kamar wani abin nan ka zo ka dora akan qur'ani wannan kan abin ce ba amma ana magana kamar littafin hadisi ko fiqihu sai ka aje qur'ani sai ka dora littafin hadisi ko fiqihu a kansa ba wani nassi karalar da yace kai haram abin da kai amma dai mafi kyau shine ya zanto qur'ani na sama waɗancan littattafai suna ƙasa saboda fadin waccan aya wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub sannan qur'ani akwai babba akwai karami dora babba akan karami a'a wannan wajen bugo ne babba da karami amma duk qur'ani ai qur'ani ne ko ba haka ba wannan duk qur'ani ai qur'ani ne wajen bugo ne sai ai babban bugo ko karamin bugo ina jin ba za a ce ba karamin qur'ani da babban qur'ani ina jin idan mutum ya faɗa haka yana nufin babban bugo da karamin bugo wajen bugawa wajen bugawa wajen rubutu hmm. yana ganin wa a iya daukan juzu amma a dora kan izu sittin. eh idan yi haka ai babu wani laifi juzo amma ma ayar qur'ani ne aya ɗaya ma sunanta qur'ani suratul fatiha ma sunanta qur'ani wa laqad atainaka sab'an min al-masani an saukar da wannan aya cikin suratul hijri suratul hijr ko makkiya ce a lokacin ba a gama saukar da alqur'ani ba amma aka ce alqur'an al-azim kaga lokacin asu suratul bakara ma ba su sauka ba su ali imran ba su sauka ba suratul nisa ba su sauka ba suratul maida ba ta sauka ba amma aka ce mun baka alqur'ani bayan kuwa akwai ragowa akwai sauran ababai ashe wani sashi na alkur'ani ana iya kiran shi da suna gashi a cikin sallah Allah ce faqara ma ta yassara min alqur'an yace sannan kuma a'iwa mai karatun alkur'ani sallama eh zaka iya masa sallama shine ba zai ansa ba sai ya je kan gaba idan zai kan gaba ko ƙarshen aya ko inda ma'ana ta cika ko da ba ƙarshen aya bane ba sai ya ansa yanzu yana cikin karatu ce ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ba zai ansa ba anan har sai ya karasa allazina amanu gaba din kenan kan gaba to sai ya ansa anan gurin sai ya tsaya ce wa alaikum assalam sai kuma ya saki isti'aza sai ya ci gaba لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ياتي ولا يحزنك قولهم sai wani yace assalamu alaikum sai ya tsaya cik yace wa alaikum assalam dan wala yahzunka qauluhum cikakkiyar ma'ana ce innal lillahi jami'a jumla ce ba ta da da shi ma waɗansu malamai suka ce bai halatta baka ce wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a kai waqafi ana bayan ka kin waqafi a qauluhum ka zo jami'a kai waqafi dan sai ba da mummunan ma'ana sai zanto innal izzata lillahi jami'a min maqulil qawli to kuma sai ba da ma'ana mara kyau wato maganar su cewa izza ta Allah ce kare bakanta mare wato manzo Allah da bakin ciki idan an ce izza ta Allah ce kaga ya ba da ma'ana mara kyau shi yasa dokar karatun alqur'ani lalle ne alura da alamatul waqf wal ibtida da yawa daga cikin masu karatun alqur'ani sukan bayar da muhimmanci wajen gunna wajen mudud wannan duk yana da kyau amma ba abin da fi muhimmanci cikin alkaratun alkurani irin makharijul huruf sifatul huruf alamatul waqf wal ibtida min aina abda wa aina aqif ta ina zan fara idan na tsaya na kakare a ina zan taka birki sannan in na taka birki a nan na iya farawa da abin da ke baya ko sai na koma na ɗauko yadda ma'ana za ta dace don wannan yana da alaƙa murtabitun bil ma'ana yana da alaka da ma'ana ko yaya kai wani abu ba daidai ba sai ga ya bada ma'ana mara kyau ga mai saurare tambayar su ta karshe ce a wani hadisi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ya hana mu bayyana wa juna karatun alkur'ani shi wannan ya shafi har a wajen sallah kuma yaya za a yi kenan a wajen kwami ko tilawa tare da mutane a masallaci ko a makaranta wannan hani da manzo Allah ya haka ne kar ku bayyana wa junanku alqur'ani mai girma wanda ya shafi kowa ina ko a masallaci kuke karatu wancan nayi wancan nayi to kamata ya kowa ya sassauta muryarsa yadda naka ba zai shiga cikin nawa nawa ba zai shiga cikin naka ba amma idan ka daga murya na daga nawa zai shiga cikin naka naka zai shiga cikin nawa ka hana na sakewa in hana ka sakewa ha kuma ko da gadi kuke wancan nayi wancan nayi kowa ya daga murya to kowa zai shiga cikin na kowa kenan dokar shine sai sassauta murya gurgurdai da zan je da kaina kai ma ka sassauta murya gurgurdai da zaka je da kanka in ba haka ba sai na kai shiga cikin nawa wannan ya shafi ko ina ko a cikin sallah ko a wajen sallah duk dokar ɗaya ce yadda manzo Allah ya bayyana alaihi salatu wassalam hmm? ban ji ba wannan gaske ne idan mutum yana so ya haddace alqur'ani kan sai ya daga murya a wajen kiskadi to sai in ja can gefe nesa da inda wannan yake dole sai na tsaya kusa da malam sa'idu shi sai yana nan din nan gurin ya je yana ta kwami ya daga murya ni ma in je in yi ta yi amma ba sai mun zo kusa da juna ba ina yi yana yi nawa yana shiga cikin nashi da Allah masu tambayoyin su rinka yin hakuri na farko tambayoyin su kan yawa matuƙa ta yadda ta ce su ma yana da wahala na biyu idan wani ya tashi rubuto tambayoyi a madadin kawai ya yi maka tambaya sai baka labari sai mutum ya yi shafi biyu ko shafi uku kafin ka gano inda tambayar take ka gama wahala to don saboda haka wannan yake sa tambayoyin suke bani wahala kwarai har kafin a iya tacewa a iya samun wanda ta dace wani kuma ya tambaye ta tambayar da an sha bada ansa a kansu mai tambayar yau ya ce ya ji wani malami ya karanta wannan aya wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sai yace wai idan idan imam wato limami a cikin sallah ya jinkirta dagowa daga ruku'i ko sujada da nufin wani ya riske wannan ruku'in ko sujadar to wai yayi shirka har kuma yace qurtubi ne ya faɗa haka a cikin tafsirinsa to amma kuma mun je mun duba cikin tafsirin qurtubi ba mu ga hakan ba to kaga wannan ta kuce tsakanin ku da shi malamin tunda ni ba Allah ya taimake ni ba ni ne na faɗa ba kuma ni ba ni nake da wannan ra'ayin ba asali ma ne kishiyar wannan ra'ayin nake da shi suka ce baya da haka mun karanta a cikin littafin fiqhus sunna cewa liman zai iya jinkirta ruku'i domin wani ya zo ya samu wannan raka'a da ake ciki ko ya jinkirta sujada idan ya ji alamar mamu ya taho domin ya samu wannan sujada da ake ciki har kuma shi sayyid sabit mai littafin ya kawo hadisi wanda ya ce imam muslim da ibnu maja suka ruwaito shi to ai magana ta riga ta kare idan an ce an ruwaito hadisi cikin sahih muslim a takaice dai jinkiri da liman zai yi don wani ya riski uh, sallah wannan uh, ya yi muni matuƙa har a ce wannan idan liman ya haka ya yi shirka wannan ganganci ne ban tsammanin imamu gurtubi zai faɗi wannan magana ya tabbata cikin hadisai masu ɗumbin yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan ce ya so da dama nikan shiga sallah da nufin in tsawaita ta sai in ji kukan yaro sai in gajarta ta dan wato manzo Allah ce sai in fahimci a cikin mamu din mahaifiyar yaron na ciki sai in yi maza in sakan masa mahaifiyarsa to anan manzo Allah ya gadar sallah saboda wa saboda waccan yari waccan mace da danta yake mata kuka to anan gurin sai a ce manzo Allah ya shirka Ka ga zo munin magana ke ina ga akwai gaggawa cikin daukan hukunci haka kai tsaye mutum ya ce abu kaza shirka ne abu kaza kaza kaza ne ba tare da ya tantance ba da haka dai nasihar da muke wa ɗaliban ilimi kafin mutum ya faɗi kowace magana ya tabbatar tana da muhalli cikin addinin musulunci kar mutum ya gaggawar faɗin magana bai canza ta farko ya tambaya ne akan matsayin ajiyar kayan abinci kamar mutum ya sai wake gero dawa masara da sauran waɗansu kayan bukata a lokacin kaka yana jira lokacin rani ya yi ya sayar ya halatta ko bai halatta ba amsa ya halatta matukar ya sai waɗannan kayayyaki ne a lokacin kaka domin idan rani ya yi ya sayar ya ci ba ya halatta Abin da bai halatta ba shine mutum ya tashi saye lokacin rani babu abin ya ce zai saya domin ka sai abu lokacin araha ka sayar lokacin da farashin sai tashi wannan shine hakikanin kasuwanci in ba wannan ai ba ma kasuwanci a duniya amma a lokacin da farashin abu ya tashi sai ka ce bari ka saye shi ka ajiye don ya ƙara tashi jama'a su jigata a shiga cikin halin kakanuka yi to wannan shine haramun haramun haramun kun ga akwai bambanci tsakanin guda biyu domin a yanzu idan ka ce lokacin kaka bai halatta mutane su sai kayan abinci ba su ajiye abin da zai faru ne manoma za su yi hasara manoma lokacin da suka noma kayan abincin su gero dawa shinkafa masara maiwa alkama da sauran kayayyaki za su ajiye na bukatun gida za su sayar da wani dan bukatu na yau da gobe sai ya sayar ne zai aurar da yarsa shi ma ya kara aure in zai kara ko ya aurar da ɗansa ko ya gyara darnin gidansa dangar gidansa ma wani sai inda kaka zai gyara ya yi riga ta zuwa juma'a daga nan wurin kuma sai baɗare in ya kai to sai ka ce bai halatta bai sayar ko in ya tashi sayarwa bai halatta ba kuma a saya to me ke faruwa kenan idan ka haka ma ka gurgunta noma baka bai wa mutane kwarin gwiwa na su noma ba ya kamata ka ba da halaccin a saya illa iyaka ba yadda za a iya saye abu lokacin kaka a cinye shi a lokacin to idan an cinye su to da rani kuma a ci me dole sai wani ya ajiye ya kai rani wannan wani gwamnati ne yan kasuwa ne bambanci tsakanin mutane masu imani da takawa cikin harkokin kasuwanci da wanda ba su da imani da takawa shi ne shi mai imani da takawa zai sai abu kwano ɗaya naira hamsin lokacin rani sai zo ya sayar da shi ko sittin da biyar ko saba'in ya kula da riba kaɗan mara imani mara takawa mara tsoron Allah yana son sai ya kai ɗari sai ya kai ɗari da goma sai ya kai ɗari da hamsin ya ninka su uku saboda baya da tausayi baya da jin kai baya da rahama to kuma wannan shine amfanin inda gwamnatocinmu za su yi dabara ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarfafa noma da kaka su rinka ware miliyoyin kuɗi suna sayan kayan abinci su ajiye domin idan ma ba ku sai gero da dawa da masara da shinkafa ba kamfanonin giya daga kudancin kasar nan su suke zuwa su saye masara a kasar zariya da kasar tudun wada a jihar kano da garko da sauran wurare su tafi da ita aje a yi barasa nan mutanen na jin yunwa saboda duk ɗan kasuwan da zai je sai kayan abinci a irin wannan wuri wanda yake da kuɗin da ya sai a kori kura ɗaya ne ko a kori kura biyu saboda kasuwancin mu ya riga ya kare sai ga inyamuri ɗaya ba musulmi ba ina nufin arnan inyamuri guda ɗaya da gajeren wandansa sai ta da tirela biyar shida wani goma da kudinsa a makale cikin gajeren wandansa ta tafi can wurin dan a je a yi giya kuma nan mutane suna jin yunwa saboda ba mu da tsari na ma'aikatan ayyukan gona na gwamnatocin jihohinmu ba su da tsari na tallafawa noma tsari mai kyau waɗansu suna ɗanyi amma waɗansu kwata-kwata zero ne ba sa mai. su da haka nan wurin ya kamata mu faɗa ku idan baka da abinci baka iya tsayawa da kafarka in baka da abinci ma baka iya rigima in baka da abinci ma baka iya fada baka iya kwato haƙƙinka da aka kwace maka ballantana wanda kake sa ranka samu nan gaba menene hukuncin karatun boko a cikin addinin musulunci to bari in tambaye ku menene boko me boko ilimin zamani wani ya bada ansa sai me kuma karatu sai me kuma sana'a shikenan ko ka ce masa sana'a ko ka ce ilimin zamani ko ka ce karatu to waye ya sai haramta karatu to waye ya sai haramta ilimin zamani to waye kuma ya sai haramta sana'a to kaga wanda ya zama jahilci ma idan wani zai ce boko haramun ne ka iya cewa kila hanyar da ake bayar da boko ya zanto akwai kuskure a ciki da ya'ya maza da mata baligai a ɗakin karatu guda ɗaya wannan akwai kuskure a cikin hanyar amma shi karatun ba kuskure bane ba hanyar sai aka samu kuskure to sai a gyara hanyar sai a ci gaba yanzu kawai dan kuda ya fada cikin ruwa na ina jin kishin ruwa sai ce kai kuda ka zabe ne bari zubar da ruwan in mutar kishin ruwa me zan yi sai in dulmi ya ciki sai in cire shi sai in ruwa ruwana ba shi kenan ba a gyara hanyar da za a bayar da boko ita ce magana amma ba boko ba boko ba shine matsala ba hanyar karantar da boko ita ce za a iya samun matsala a cikinta amma shi kansa karatun sana'a ce injiniyanci ne likitanci ne duk abin da ake karantawa daga cikin fannoni galibinsu wanda ake da matukar bukatar su ne a cikin rayuwa ta yau to idan mutane su karanta su kuma sai su yi me yau yau nake nake bin wani rahoto a cikin wata tasha ta talabijin cewa inda aka fi shan wahala ta kayan ta abinci ita ce Afirka amma kuma Afirka ita ce kadan yankin duniyar da ruwansu mai kyau gyararren ruwa tsakanin na karkashin kasa wanda ba turo su ba da wanda yake yawo a cikin a cikin gulabe a cikin rafi namu da kududdufai namu kwari namu wannan ruwan da yake cikin mu gaba ɗaya afirka muna amfani da kashi hudu cikin ɗari ne casa'in da shida cikin ɗari ba a amfani da shi ko don noma ko don kiwo ko don sha ko don abinci mai ya kawo rashin amfani da shi ilimi ko jahilci to ka gani in mutane da da ilimi kaga za su amfana da wannan amma sai sun mutane kala'isi fil baida'i يقتلها Habbama والماء فوق ظهورها محمول تنفر تابوة an sa mata salka ta ruwa a gadon bayanta kishirwa na neman kashe ta dan ba ta da dabarar da za ta tsaya ta sauko da wannan salka din ta bude ta sharuwa. to haka muke tafiya muna tafiya kan arziki ba mu san akwai shi ba muna bi cikin sa ba mu san akwai shi ba saboda rashin karatu to da haka karatun boko abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwa amma abin da yake wajibi a gyara shine hanyar bayar da karatun boko idan akwai tangarda a ciki sai a gyara ta wannan kuma gyara yana da mataki mataki tunda muna bin tsari na federation akwai wani bangare na cin gashin kai na jihohi tsarawa kansu siyasar bayar da ilimi gwamnatin tarayya ba za ta zo ta farlanta maka ba a makarantun ku na sakandare in kun ware maza daban mata daban a makarantun ku na sakandare in kun ce yan mata su sa hijabi a nan jihar Borno a jihar Yobe shikenan waɗanda suke wata jihar daban ba wannan ba a Bayelsa a Ekiti a ina ne su kuma sun ce za su tafi tsirara haihuwar uwarsu sai mu ce a Najeriya kuke ko yan Najeriya ne constitution ya baku iko amma ku kyale mu sanya hijabi bayan yarinya ta sa dan tofi ta sanya zane ta sa dogon riga har ƙasa yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yi warafuna fala yuzain su je su yi wannan kasa daya al'umma daban-daban ba wai kasa daya al'umma daya ba kasa daya al'umma daban-daban plate daya amma wannan kwayar wake waccan ta shinkafa shikenan kowa na son gashin kansa ba yanda za a yi shinkafa ta rikide ta zama wake ba yanda za a yi wake ya rikide ya zama shinkafa amma kuma wake ba zai ci da shinkafa fita daga cikin plate din na fi cancanta ba ita ma shinkafa ba za ta ci da wake ba fita daga cikin wannan plate na fi cancanta A na jin kun gane wannan yana cewa babban masifar da take damunsa shi ɗalibi ne kuma ba da za a yi je makaranta sai ya shiga taksi to kuma galibi idan ya shiga taksi za a shiga da mata da wuya ya shiga da alwala ba ta kare ba ya zai ta ba kasa mana inda ya shiga da alwala sai alwala ta kare yace yana cikin shekaru na balaga abin yana damun sa ya rasa inda ne sa kai shi dole ya shiga taksi to kuma wani lokacin bai aya wani ba sai an hadu da mata to kaga wannan shine amfani idan aka samu wadatattun kayan sufuri daga gwamnatin jiha motoci a ware a ce waɗannan na mata ne waɗannan kuma na maza ne idan aka yi wannan tsarin zai bada kaye kwarai da gaske muna fatan jihar Borno ɗaya daga cikin jihohi na addinin musulunci a arewa masu dogon tarihin addinin musulunci za ta samar da kayan sufuri don ɗaukan mata kaɗai wanda ɗan namiji ba zai turmutsu da su a ciki ba kuma mun ga alamun haka abin da yasa nace mun ga alamun haka muna sa rai gwamna zai iya yin wannan ko shakka babu na farko dai yana da karfin halin da in ya tashi yin abu zai iya yi ba da tsoro sai dai in bai tashi yi ba in ya tashi ba da tsoro zai yi na biyu kuma wato an ce wai juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta tun da yanzu an kirkiro ma'aikata ta shari'a ta harkokin addinin musulunci ministry na islamic affairs a nan jihar borno kuma an sami kwamishina wanda ake kyautata masa san mutum na mai kwazo da himma an sa to ko shaka babu wannan alamu ne masu kyau muna fatan wannan kyakkyawan niyya Allah iya da Isa. kuma muna fatan Allah sa ayi wannan ɗaya ne daga cikin muhimman ayyuka da gwamnatocin mu za in sun yi haka sun tallafa wa mata din mata yanzu ba wai rabin al'umma bane sun fi rabin al'umma wani mai hikima yake cewa mace ita ce ta haifi rabin al'umma kuma ita ce rabin ɗaya. ba haka bane ba su su ne rabi kuma su suka haifi rabin <laughs> ba maza da mata bane ba to duk wanda ba mace ba wa ya haife shi shi ko ba shi haifi mace ma'ana dai mace ce rabin al'umma kuma ita ta haifi ɗaya rabin ma'ana wata magana ce ta hikima a takaice da nan gure ina so in ce adadin mata ya kai a ce an samu su kayan sufuri daban idan aka yi wannan zai taimaka waɗansu gwamnatocin jihohin sun jarraba wannan kokarin a jihar zamfara mun ga motoci da dama wanda aka ware dan mata a jihar kano su an jarraba haka an ware ababen hawa dan mata dukkan wannan yunkuri ne mai kyau duk da cewa yana karan farinsa amma idan aka ci gaba zai zai karu su kuma wannan ne bayar da samfur da sauran yan kasuwa waɗanda suke da kishin addini sai su siya motoci su ware su kuma dan mata waɗansu dan maza sannan yan union a tashoshi a kwanaki akwai wata tasha a nan wajen wanda suke da kokari wajen eh, wajen post office ne ko bakin kasuwa ko wannan mutane Allah shi musu albarka inda an samu tasha tasha irin waɗannan a duk na haka ne ai da ba magana tsayawa suke ba yanda za a yi ɗan namiji haɗu da ɗaya mace a cikin abin nan dole su ware nan wajen maza daban nan wajen dan a zauna lafiya wannan wannan Allah shi musu albarka ko muna fatan kar Allah ya gajiyar da su Allah sa duk tsangwama su jure su kuma dabbobin su ba da haɗin kai to kaga abin da ake bukatar haɗin kan gwamnatoci haɗin kan yan kasuwa haɗin kan yan union kungiyar direbobi na taxi din da kungiyar direbobi na masu bas bas su ma su ba da haɗin kai kowa ya bada sa dan addinin musulunci ya ci gaba dan mu gyara tarbiyyar garin mu mu gyara al'ummar mu gaba daya ah, sun daina Ah, ah, ah, ni dai yanzu ban san sun daina ba daga bakin ka nufi Allah shi musu albarka ni dai ban san yi addu'a ta ba na riga na yi ko ba haka ba hmm. Allah sa su ci gaba su kara akan na da su ce sun daina idan muka janye addu'a ai ko ba ta yi ba? tambaya ta karshe wannan bawan Allah yana tambaya kan cewa mutum ne ya mutu mutum ne ya mutu ya bar yar uwa shekikiya idan an ce shekikiya uwa ɗaya uba ɗaya sannan kuma ya bar ƙanne wanda uba ya haɗa su banda uwa sannan kuma ya bar waɗansu kannan daban wato ainihin uwa ta haɗa su banda uba menene rabon kowanne a cikin gado tambayar da ne mata kallon fari na ɗauka waɗanda aka bari yan uwa na uba ɗin nan maza ne da mata to amma bai yi bayanin su ba ya ce kanne wanda uba ya haɗa su bai yi maganar wannan kanne maza ne da mata ko mata ne kaɗai ba amma dai duk inda ta je ta zawo ga yadda ansa za ta kasance insha Allah ita dai hakikiya tana da rabin dukiya wannan zaka halalo shi a aya ta karshe ta cikin suratul nisa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka falaha nisfu ma taraka sai mahaifiyarsa mahaifiyarsa tana da sudusi ɗaya bisa shida na dukiya ɗaya bisa shida na dukiya wali abawaihi li kulli wahid minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abahu fa li ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu wannan shine mahallu shahid dinta sai bisa shirin dukiya daga nan sai waɗancan ƙanne waɗanda uwa ta haɗa su banda uba to waɗannan kanne waɗanda uwa ta hada banda uba su kuma suna da sunusun dukiya fa in kanu aksara min zalika fa hum fi thuluthi min ba'di wasiyati yusa biha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim to sai waɗancan kalle waɗanda yake uba kaɗai man da uwa idan ya kasance da namiji a cikin su to kaga sun zama asibai abinda ake nufi da asibai a nan gurin abinda ya ragowa sai a basu su kuma sai su raba zakari misal hazul unsayni su ma kuma can aya su ita ce dai karshen suratul nisa ina fata an fahimta idan mata ne kadai banda namiji to shine a nan gurin ba namiji a ciki to shine abin ya rikitar da ni ni a fahimta ta ba za su samu komai ba a fahimtar malam Abdul Wahab da na buga masa waya a jiya suna kan hanyar dawowa daga Kano za a ba su wani abu da a ko wani kaunin a cikin mazhaba wanda yake za a ba su wani abu ko a ko wata mazhaba daga cikin mazahib na fuka hawa da suka ce za a ba su wani abu su zama asibai ni a fahimta ta in ba da namiji a cikin su ba za su zama asibai ba shi kuma a fahimtar su za su iya zama asibai kowa dan namiji da namiji tare da su to amma dai galibi dai al'asaba cikin gado za ka samu cewa gaba su maza ne mata sukan zama asaba ne a wani wuri kamar yadda yake cewa walaysa fin nisa'i turran asaba illa allati mannat bi ka raqaba kamar da mai arhabiya ya faɗa ala kulli halin shawaran da muke bayarwa wannan faɗa muka yi a ilmance a fatawance kila ko waɗansu mulabasat da waɗansu ƙarin bayanin da kullum muna bada shawara ga waɗanda suka samu kansu cikin matsala ta raban gado su daina raba gado da fatawa kaɗai, ya kamata su je kotu saboda kotu za ta bincika ta ji hakikanin wannan labarin da aka rubuto kan takarda haka ki ko ba haka ki ba kar a rubuto labari daban malami ya bada fatawa a kansa daban sannan a karkashin ƙasa wani abu ne sai a je a aiwatar da abin da ya bada fatawa ba shine a ƙasa ba sannan kuma idan fatawa ce kawai wani bayar rigima ta taso ai kullum malamin za a dawo kuma ya warware amma idan aka je kotu kotu ta raba gado to kuma idan an tashi kuma aka samu rikici kuma sai a sake komawa wajen kotu kenan wannan shine shawarar da muke bayarwa mai tambayar karshe da yake cewa me yasa ba a faɗin kwanan wata yanzu ne zan faɗi me yasa ba na faɗin kwanan ba kotun musulunci kotun addinin musulunci kotun addinin musulunci me yasa ba na faɗar kwanan wata a wannan shekarar a gaskiya dalilin da yasa na daina faɗar kwanan wata a kowane yini a cikin wannan shekara abu ne guda ɗaya wannan karatu ubangiji ta'ala ya sanya masa albarka yadda muke yin sa dinnan ana sa shi a waɗansu kafofin watsa labarai da yawan gaske a cikin jihohin arewa jihar jigawa jihar kaduna jihar kano jihar katsina da sauran waɗannan kawai na iya haddacewa amma da sauran kuma a kowace jiha zaka samu jihar bauchi na'am a kowace jiha zaka samu sama da gidan rediyo ɗaya ko sama da gidan talabijin ɗaya misali a kano akwai rediyo da talabijin guda bakwai gaba ɗaya suna sa tafsirin nan tsakanin gidan rediyo da gidan talabijin a kaduna biyu zuwa sama a waɗansu wurare haka to sai su manajojin gidajen talabijin da rediyo suke cewa fadar kwanan wata da nake ba lalle bane karatun da aka yi wa ya zanto shi za su sa kila mu za mu yi yau kasa din sai gobe ko jibi zai je wajen su to idan na faɗi kwanan wata yau wani mai saurari wanda bai san karatun ba da ya bude ya ji kwanan wata sai ka ce a tsohon karatu ne wannan ba zai saurara ba shi a sa ya zama kwantai amma kuma shi ilimi na qur'ani baya kwantai ko ba haka to idan aka kyale shi haka cikin rububi bai san ba yaushe aka yi kila yau ne kila jiya ne kila shekaran jiya ne yanzu wannan maganar idan aka sa ta a Kaduna sai wani ya ji yau aka yi ta ya rinka neman ma ina aka yi wani ma ya tashi yana yawo a Kaduna ina ake wannan tafsirin wani a Kano ya tashi yana neman wannan masallacin bai san ba a nan ne Maiduguri masallacin Alhaji Muhammad Indimi a Dambuwa Road to saboda haka sai dai a hakuri akan wannan ko lissafin kasa sai ku rubuta kwanan wuta a jikin kasa din ku da kanku da hannun ku waya hana ku idan ni ban faɗa ba ku ku rubuta mana sannan a madadin ku ya uwa ina matukar nuna farin ciki na da manyan baki da muka yi a wannan majalisin namu na tafsiri a yau manyan baki daga haɗaɗɗiyar majalisar fafutukar kafa shari'a musulunci a Najeriya Supreme Council for Sharia for Islamic Sharia in Nigeria ko shari'a in Najeriya ga sunan tare da ni na dama da za ku hange shi Malam Yakubu Musa Hassan Katsina wanda aka fi sani da suna sautu sunna ina jin sautu sunna tunda an sha ganin shi akan platform da waɗansu wurare daban-daban sama da shekaru 25-30 ba bukatar sai abin nan daga nan gurin a gefen sa wato hagun da mai girma mataimakin gwamna malam abba adam koki shine shugaban mahadadiyar majalisar malamai ta ahlus sunna ta jihar Kano shekara biyu da ya wuce idan ba manta ba sun zo nan a goman karshe mun yi kwana biyu muna tare da su daga nan gudun sai mai girma mataimakin gwamna a tsakiyar su tun da shine tun shine ne masaukin baki bakin sa ne a dama da shi sai mutumin ku Sheikh Abdul Wahab Abdullah Abu Abdullah Imam Ahlus Sunna wal Jama'a daga nan wurin daga damansa wani mai tabarau shine malam nafi'u baba ahmad lauya ta fuskar kos amma kuma sakatare general na supreme council for syria in nigeria a madadin ku gaba daya muna musu barka da zuwa maiduguri bisa ga wannan kasaitacciyar ziyara da suka kawo mana suka kawo wa al'ummar maiduguri suka kawo wa gwamnatin jihar maiduguri muna fatan yadda suka zo lafiya ubangiji ta'ala ya mayar da su gida lafiya abinda tambayar ke cewa halaccin sanya kaya waɗanda suka ɗame jiki ko suka matse jiki game da 'yan mata musamman lokacin da ake cikin hidima ta biki shin ya halatta ko bai halatta ba wato domin yanzu ta al'ada ta shigo lokacin da ake cikin hidimar biki za ka samu cewa ƙawayen amarya ko dangin amarya yayyanta da kannanta sukan yi anko kaya iri ɗaya kuma galibi sukan je a dinka musu kaya ne waɗanda za su matse jikinsu ta yadda komai na bayyana a jikinsu sun ɗame su sun matse su ta yadda wata ba za ta iya zama ko tashi da wannan tufafin ba tufafin ma na iya yagewa to hakikanin gaskiya wannan kaya su ne waɗanda hadisin manzan Allah ke gaskata a kansu da yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma kattu akwai waɗansu nau'ikan mutane yan wuta ne nau'ikan mutane biyu bai riga na gansu ba har yanzu saboda a lokacin shi ba su riga sun bayyana ba nau'i na farko qaumun ma'ahum siyad yadribuna biha an-nas waɗansu mutane da suka rike bulala a hannunsu suna ta dukan mutane da ita malamai masu fassara sun fassara waɗannan mutane da cewa su ne shugabanni azzalumai waɗanda suka rike makogaran talakawa suka rike dukiyar ƙasa suka mayar da ita tasu suka gallaza wa al'umma suka ƙi sarrafa dukiyar ta hanyar duk abin da ya shafi gata ga talaka ko gyaran hanyoyin mutane ko abin da ya shafi kiwon lafiyarsu ko inganta iliminsu ko dukkan abin da yake haƙƙin talaka ne da kuɗin da suke nashi ne waɗansu malamai sun fassara wannan da cewa su ake nufi al-hukamu az-zalama zalamai daga cikin shugabanni waɗansu kuma suka fassara hadisin da cewa a'a abinda ake nufi da mutanen da suke rike da bulala suna dukan mutane su ne dukkan waɗansu a zalamai da za su yi amfani da makami don cutar da 'yan uwansu musulmai kamar 'yan fashi da makami kamar 'yan daba da ake yin amfani da su a matsayin karnukan farauta waɗanda za su rike makami su saruwa ne 'yan tsara suka su saruwa ne su sokiwa ne su filla hannun wane su fasa kan wane kawai dan suna goyon bayan wane sai wane sai wane to waɗannan su ne qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bi nas manzo Allah ya nassanta cikin hadisi cewa ‘yan wuta ne, daga nan na biyu daga cikin nau'ikan mutanen wani sa'un kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka asnimatil buhtil ma'ilati manzo Allah ce da kuma mata waɗanda suke kasiyatun ga su da tufafi amma kuma ariyat a tsirara suke domin tufafin ba su suturce jikinsu ba tufafin ba su rufe inda yawa jaba ya mace ta rufe a jikinta ba ma'ilatun mumilat ma'ilatun wato masu karairaye jiki idan suna tafiya wato irin tafiyar da za ta ja hankalin dukkan wanda ya kalle su irin tafiyar da za su farauci zuciyar dukkan wani ɗa namiji wanda ke da sha'awa mumilatun kuma masu koyar da waɗansu ‘yan uwansu mata irin wannan yanayin tafiyar irin wannan shigar don su sun yi sun lalace kuma suna ƙoƙarin bayar da mummunar koyarwa ga waɗansu masu yin irinta. ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila manzo Allah ce kawunan su kai ka ce to zan raƙumi ne abin nufi suna gyara gashin kansu su yi wani style din a tura gashin nan gefen wani kuma a tura shi nan gefen wani a turo shi gaba duka dai gashin na waje za a nuna idan an je reception za a nuna idan an je cocktail party za a nuna idan an je kowace irin fitsara da za a cakuta tsakanin maza da mata gani take wannan shine cinyewa gara ta yi amfani da yarintarta da ƙuruciyarta ta ci ta cinye ta yi adon tsoka tana nuna jikinta sai manzo Allah ce la yajid narihal aljanna. ko da kamshin aljanna irin wannan matan ba za su shaka ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna kuwa ana iya jinsa tun daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna ratan tafiyar shekara ɗari biyar a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna nisan tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin to ko da nisan tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin ne za a ji kamshin aljanna to ko da a jaki ne ko da a ƙasa za ka yi tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin kam ai ba ƙaramar tafiya ba ce ba to ballantana a ce a jirgin sama ballantana a ce wani wuri to daidai wannan wajen ma ba za su je ba inda daga nan ake fara jin kamshin aljanna ballan tana magana shiga aljanna ta taso don haka anan sai ya zama wajibi ga dukkan wata ya musulma mai son tsira gobe lahira mai son ta kubuta daga azabar Allah ta kame kanta ta suturce jikinta ta daina bayyana tsiraicinta da sunan ana biki a dangi da sunan ana bikin kawa wannan dukkaninsu haramun ne bayyana wannan ado din bayyana tsiraici sannan kuma ya zama wajibi ga dukkan uba ga dukkan wa ga dukkan wanda yake da ta cewa akan matar da yake wakilci ya ansa umarnin Allah da yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga wuta ku tsamar da kawunanku ku tsamar da iyalanku daga wuta wa qudahan nas wal hijara makamashinta ita wutar mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun shidat ga mala'iku waɗanda suke yan gadi a kanta ghilazun waɗanda su babu rahama a ciki shidadun masu tsananin ƙarfi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba Allah duk umarnin da ya musu abin da yace su yi shi suke zartaswa to dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa ya kubutar da yarsa jikarsa yassa kanwarsa matarsa daga cikin wannan azaba da take zira mutum ranar tashin kiyama ina amfanin ki yi ado ki birge a rinka labarin ki mai bidiyo kyamara ya ɗauke ki masu kyamara su ɗauke ki hoto a je a cika albam da hotunan ki inda kika yi fitsara kika yi rashin mutunci kai ina amfanin a ce yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce kanwarka yarka ta zama haka ke ina amfanin a ce yarki ta zama haka wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama a baiwa kowa littafinsa ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa wa kullu insanin alzam wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم man hitada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa la taziru waziratun wuzra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Ranar da za a ce cewa mutum karanta littafin ka ya ishe ka hisabi karanta rajistar ki a yau ta ishe ki hisabi abinda mala'iku suka rubuta kika yi rana kaza ga watan kaza abinda kika ce inda kika taka kika je a hotel ɗin a gidan a GRA ko a cikin gari a duk inda kika yi a Abuja ko a Kano ko a Kaduna a duk inda kika yi fitsaraki a Maiduguri ko ma a ina ne za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm karanta littafin ka yau ya ishe ka hisabi da haka bai dace ba iyaye su kyale su suna shiga ta fitsara wasu mutum ya ce wa ai yaran zamani ne zaka je kai bayanin yaran zamani gobe a gaban Allah ran tashin kiyama ma'ana matarka ta fi karfinka 'ya'yanka sun fi karfinka dan me zaka kyale 'ya'yanka su fitsare dan me zaka kyale matar ka tafi tsare dan me zaka kyale kanwar ka tafi tsare kai iyakacin yinka idan sun kangare ubangiji ta Allah ba zai kama ka da da ka gajiya ba ba zai kama ka da sakaci ba sai a kama su da laifin su tunda sun zama gai sun yi wayo sun yi hankali ka faɗakar ka wa'azantar sun ki sai ka kyale su ba yadda ka iya ka yi iyakacin naka kokari amma ka yi shiru ka yi sakaci ka ce ai abin mata ne yo ai baya da zaka iya da mata ya ai kaza kaza yo ai dangi dangi wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama kuma ke da kika more ke da kika tashi ke da kika yi rawa kika yi kowace irin rawa kika yi koroso kika yi rawar NTV kika yi rawar waje kika yi ta gida kika yi duk da kika yi kika yi rawar barmada mai coge sa'adu bori ya zo daga Nijar ya kada kika cashe duk irin fitsarar da kuka yi wallahi tallahi Allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani kuka yi rawan yan police ban duk ana kallon ku duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wallahi tallahi ba abin dariya bane ba in kun san girman wanda aka saba ba za ku dariya ba in kun san fitsarar da muka samu kanmu a ciki duk musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana duk musibar da muke ciki cikin rayuwa mun rasa alƙibla a cikin rayuwa wannan ne ya zama mana dan me muka fitsare iyayenmu da kakanninmu haka suka zama yanzu yau a kowane gari ana buƙatar sardauna sardaunan kuma da ya wuce wancan guda ɗaya ne a lokacin sa haka yayi a kowane gari ana buƙatar abubakar tafawa balewa shi wancan wanda ya wuce guda ɗaya ne je gidan tarihi a bauchi kaga me ya bari hula dan kwara kube guda daya da wani katon agogo kwame me wanda ka jefe shi da dutse ma ba zai fashe ba da kuma wani katon rediyo na jin labarai da safe Shi ne kayan gadon sa iyalin sa ma gwamnatin tarayya ta zo ta gina musu gida daga baya ba bai bar musu gida ba ya rike Najeriya bai bar musu gidan da za su zauna ba to amma yau abin da ake bukata a samu kuɗi a shashi idan an kirawo maroki ana biki a yi masa hadiri na nerori to wannan shine kuma abin da muke neman yardan Allah da shi ana biki gidan alhaji wane ana biki gidan honorable wane ana biki gidan minista wane commissioner wane duk haka ake yi wallahi tallahi wannan shi ke jawo mana fushin Allah kuma shi ke cire albarka a cikin dukkan harkokinmu shi ke cire albarka a cikin dukkan rayuwarmu mu makara ba idan mun gane mu mun tubu zuwa ga Allah amma za mu makara idan har muka ɗauka cewa irin wannan wazin ƙauyenci ne gidadanci ne to wannan ita ce hakikanin makara ya ubangiji ka ba mu ikon tuba ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ya ubangiji ka samu fi karfin zukatan mu mu fi karfin matan mu da ƴaƴan mu da kannan mu da yayyen mu ina tambaya ne game da la'ada domin mu da muke harkar kasuwanci a kasuwar kifi ta tashar baga idan mutum ya sayi kifi kamar ya zo ya sai kifi dubu goma sai ya biya ɗari biyar kuma idan mutum ya sayi kifi kamar dubu ashirin to sai ya biya naira dubu ɗaya to ita wannan ɗari biyar ɗin ko naira dubu ɗaya ɗin da mutum yake baiwa waɗansu mutane da suke zaune meye asalinta ko matsayinta a musulunci to yanzu nan zai bai bayanin suwaye ake baiwa ba waɗansu mutane ne wanda suke zaune wanda su ake basu naira dubu ɗaya idan an yi cinikin naira dubu ashirin ko a basu ɗari biyar idan an yi cinikin kaza in waɗansu mutane ne wanda suke a zaune haka su ba su sayarwa ba sa saye sai dai duk wanda ya zo saye sai an ba su wani abu to wannan bai halatta ba don ba su da wani haƙƙi na a ba su wani abu a ce wato abin da ake kiran shi da suna la'ada kamar zan sai gida zan sai mota kawai idan na sai gida a unguwa na sai floti a unguwa sai wani mutum ya tsaya sai an bashi la'ada ni da na saya in bashi ko kai da ka sayar min da floti ko gida sai ka bashi la'ada wannan baya da haƙƙi cikin addinin musulunci al'ada ce kawai tamu amma baya da haƙƙi na bashi wani ko kobo a ciki yana fata an fahimci wannan wato irin wannan zaluncin ya ga mai kasuwannin mu za ka ga mutane sun je sun zauna a kasuwa ba su da ɗari ba su da kobo ba su da rumfa ba su da haja ta sayarwa amma za su tashi da safe su yi wanka su sanya kaya su sa turare su je kasuwa su zauna su kasa su tsare suna jiran waye zai zo ya saya ko ya zo ya sai mota yan wajen masu sayar da motoci ne ko ya sai mashin yan wajen sayar da mashin ne kuma sai an ba su wani abu a ciki an taɓa bani wannan labarin a Kano akwai wata kasuwa ta sayar da mashina idan mutum ya zo ya taya mashin idan kuɗin mashin ɗin naira dubu sittin ne misali to sai kawai wani mutum ya zo sai ya dafa mashin ɗin to sai an sanya kuɗinsa a cikin farashin mashin ɗin sai wani ya zo shi kuma sai ya dafa shi daga baya to shi ma sai an sanya kuɗinsa sai wani ya zo sai ya dafa wancan idan sun kai su goma to mashin ɗin nan ƙarshen ta sai ya tashi kan naira dubu saba'in a cikin dubu saba'in shi mai mashin ɗin dala dubu sittin ne na shi dubu goma ta waɗannan mutanen ne masu dafa-dafa wanda wannan ya dafa wannan wannan ya dafa wannan don tsabar zalunci har idan ma ba a fitar da wannan kuɗin nasu fito sai dai a fasa cinikin mashin ɗin wai haka ake a wajen sayan mashin haka ake a wajen masu sayar da motoci kai za ka je ka shigo da motar ka ka kawo wajen dillalan motoci ka koma gefe ku da ka zauna su za su yi tasarrufi wajen sayarwa yadda suka ga dama yadda suke so ba kai yadda kake bukatan farashin ka ba ko da kai kana bukatar a sayar da motar ka dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar su kuma suna son sai ta kai dubu ɗari shida to sai fa ta kai dubu ɗari shida nan ko kuma kai ta zama kana wahala ko da za ka yi wata ɗaya kana zaman jira to kaga wannan zalunci abin da ya kawo wannan shine rashin addini da kuma rashin gwamnatoci masu karfi don idan mutane na da addini za su gane wannan haramun ne ba za su yi ba idan kuma akwai gwamnatoci masu karfi ko da mutane sun yi wa addini tawaye to ba su isa ba su yi wa dokar gwamnati ta waye. irin waɗannan sai a je da motocin 'yan sanda a cika su a kama su a ɗaure a ba su kashi a koya musu ladabi a koya musu ladabi dan me suke zaman kashe wando a wajen dan waɗannan su suke kare tattalin arzikin ƙasa dan wai abin ta kai cewa ya ce ga mashin dubu sittin mai mashin yana son ya saya shi wanda yake mashin ɗinsa ne sai ya sayar wanda ya zo sai yana son ya saya sun yi ciniki dubu sittin amma waɗannan masu dafa dafe wai suna son sai an sayar da mashin dubu saba'in dubu saba'in da biyar dole sai wannan dubu sha biyar ta fito in ba haka ba a fasa shi mai sayar da mashin ya yi hasara shi mai sayi ya yi hasara bai saya ba haka kawai su hana kasuwanci tafiya to wannan ba daidai ba ne ba har akwai inda aka ce masu kawo ko lemo ko ayaba idan suka kawo lemo ko ayaba mota hudu ko mota biyar su waɗannan manyan dillalai za su iya rike abin idan an kawo mota goma su ce to ai wannan zai arha a gari gara ajiye ko da mota biyar ce ta lalace a zubar sai biyar ta yi ragowa sai ya tsada a fanshi kudin waccan biyar din to dan girman Allah idan muna da gwamnatoci waɗanda suke gaske suna bin diddigi ai wannan akwai hasarar da fi wannan a tattalin arziki akwai rashin mutuncin da ya fi wannan a rayuwar bil'adama akwai almubazzaranci da lalacewar dan adam da ta kai wannan to amma yan kasuwa suna cin karansu ba babbaka ba su yanka ba ballantana su babbaka haka suke yin yadda suka ga dama babu gwamnatoci da suke zula musu ido gwamnatoci na kananan hukumomi na jihohi kawai abinda suka samu da shi kudaden shiga da za su karba daga nan idan ka cika mota da shanu zaka je Lagos kowace jiha zaka shiga sai ta karbi kudin shigarta in ka shiga mota da tattasai da tumatiri daga nan gudun zaka kai Lagos kowace karamar hukuma da zaka shiga sai an baka rasu ka wannan shi ya dame su amma ka cuci talakan ka sayar masa lalataccen abu ka yi menene duk wannan bai damu gwamnatocin mu ba to wannan kuma amana ce da za a tambayi waɗanda abin ya shafa ranar tashin kiyama sannan kuma su 'yan kasuwa da suke wannan kar su ga babu gwamnatin da ta zira musu ido take shiga tsakaninsu da talakawa da suke zalunta su ɗauka sun ci bulsi kenan wallahi za a yi musu hisabi a kai ranar tashin kiyama manzo Allah ce man na fa laysa minna dukkan wanda ya mana algushu dukkan wanda ya zalunce mu mu musulmi mu bil adama baya cikin mu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace kalmar baya cikin mu dinnan ta iya daukar ma'anan baya cikin mu mu 'yan aljanna baya cikin mu mu musulmi baya cikin mu mu ahlus sunna baya cikin mu mu nagari ma'ana yana cikin mutanen banza ne shi to ta yaya zaka so ya dan uwana musulmi wannan kalma ta manzon Allah ta dira akan ka kawai don wata riba da zaka samu ta duniya kuma shekara nawa kana wannan zalunci mai ka tara mai ka kulla duk abin da ka tara sai ya baje Allah ba zai sa albarka a ciki ba matukar ka tara dukiya ta hanyar cutar jama'a Allah ba zai sanya albarka a ciki ba to yanzu irin waɗannan mutane suna nan sun cika kasuwanni shikenan sai mutum ya je zauna a kasuwa sai ya zo ya ci ado ya sanya gilashi yana jiran ba kauye ya shigo cikin gari idan ya shigo zai sai katan din madara zai sai sukari zai sai omo zai sai sabulun wanka yana ganin sai ya tare shi me kake so ina son katan din madara kaza sabulu kaza wane ne kaza ce to zauna sai su yi ciniki ya sayar masa ya karbi kuɗin sa ya zaunar da shi ya kawo masa karfa ko ya kawo masa abinci ya kawo cinyar kaza ta jiya ta kwana ya kawo kwalba ta coca cola mai ice wanda zai dade bai shanye ba da kankara a ciki da kudin sa zai je shi kuma ya shiga cikin kasuwa sai ya sai kaya sai ya samu rage a ciki sai ya kawo masa dama shi ya san kasuwar sannan kuma ya san wajen wanda zai su bashi kuma rage na musamman duk abin da yake kila naira dubu ɗaya ne zai faɗa wannan mutum da ya zo daga karkara naira dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari biyar gwargwadon yadda ya ga zai iya zalunta sa gwargwadon yadda ya ga hancinsa ya yi masa arha ya daki hancinsa yadda ya ga dama nan zai masa ya sayar masa da kaya kaga anan ya ci ribar abin da ba nashi ba manzo Allah ce la tabi ma laysa indak bai halatta ba ka sayar da abin da ba ka da shi abin da babu shi yanzu a wurinka ba shi iya yi ba shi yiwa ka sayar da abu sai kana da ikon mika shi yanzu kai ka zo kun kulla cinikayya ka sayar masa katan kaza na kaza jaka kaza ta kaza buhu kaza na kaza sa'ilin nan duk baka da su a wurin ka. sai ka karbi kuɗin sai ka zaunar da shi ka ce ya jira sannan ka shiga kasuwa ka sayo da kuɗin sa kai cinikayya baka da kokobo a ciki ka samu riba ce ka kawo masa wannan shine zalunci wannan shine ainul zulmi wallahi tallahi duk mai wannan haramun yake ci ya kamata ya sani ya kamata mutum ya canja wata sana'a sai ubangiji ta ala sanya masa albarka cikin rayuwarsa amma dai a wannan ba za ka samu albarka ba cikin abin da manzon Allah ya haramta maka kada ka dauka cewa an tsananta maka wallahi gaskiya aka faɗa maka duk wanda ya faɗa maka wani abu wannan ba cutar ka yi ka ce ya maka sauki wajen fatawa amma cutar ka yi wannan kila ka dauka zafi aka yi maka amma shine abin da za a samu ladan ka akai duk wanda ya faɗa maka wannan to ya so ka da alkhairi ne wallahi tallahi in mutum ba son ka da alkhairi sai kyale ka sai ka mutu akan haka idan ka jiran tashin kiyama baka da uzurin da zaka gabatarwa Allah Allah tsare mu masu wannan mummunan sana'a Allah da musanya musu da wadda take sana'a ta halal sana'a ta gari wadda za su kubuta daga fadawa cikin ramin haram mai magana ta biyu yana cewa da Allah ya kamata a ja hankali yan uwa musulmi da ke zuwa masallaci ko wuraren karatu sai ka ga mutum ya zo ko dai bai tsabtace jikinsa ba ko kuma bai tsabtace tufafinsa ba ko bai tsabtace bakinsa ba duk haka na faruwa yana zaune kusa da jama'a duk inda ya waya haka sai a rinka jin ba daɗi abu ba dai yadda aka iya ana hakurin zama da shi ina jin kun gane yara ba sai na karasa abin da ya rubuta ba nan wannan kan bai kamata ba mun karanta a cikin wannan sura suratul araf wajen fassara faɗin Allah ta'ala ya bani adama ko zo zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin har na kawo mana cikin tafsirin ibnu kasir yadda ya ce mustahabbi ne lokacin da mutum zai je masallaci ko wajen majalisin karatu ya kasance yayi ado yayi kwalliya yayi wanka ya sanya kaya wankaku ya sanya turare a jikinsa duk wannan mustahabbi ne sannan kuma abu ne mai kyau mutum ya rinka tsaftace haƙoransa ko ta hanyar man goge haƙori ko ta hanyar yin aswaki dan lokacin da zaka shigo masallaci ɗayan biyu ne ko zikirin Allah ko karatun alkur'ani ko a ce annabi Muhammad sai ka ce me sallallahu alaihi wa sallam ana son yawon da zai gudana a bakinka lokacin da kake karanta alkur'ani ko zikiri ko salatin annabi ya zanto cewa yawo ne tahiri yawo mai tsarki yawo mai kanshi ba wanda yake mai wari ba to hakan ko ba zai yi ba sai ka tsaftace bakinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah ba dan kar in matsanta wa al'ummata ba da na hore su da yin aswaki a wurin kowace sallah cikin salloli da zamu zai yi a ce lallai ne sai yayi aswaki ma'ana a kowane yini a kowace sallah a ce sai kayi aswaki yace to bana son in yi umarni na wajibci ya zanto na matsantawa al'umma sai malamai suka ce umarni na mustahabbanci yana nan a wurin kowace sallah mutum yayi aswaki ya tsaftace hakoransa saboda lokacin da zaka ce Allahu akbar lokacin da zaka yi karatun Fatiha lokacin da zaka yi karatun Alqur'ani lokacin da zaka yi tahiyya lokacin da kake cikin sallah munajati kake kai da mahaliccinka to ya kamata ya zanto kana cikin kamala cikin shiga wadda take mai kyau a nan gurin ba sai kayanka sun zama masu tsada ba amma kayanka su zanto wankakku kila ba a goge suke ba baka samu sukunin goga ba amma dai a wanke suke ba su da datti sannan jikinka a wanke yake sannan haƙoranka a tsaftace suke bakinka baya wari wannan shine ladabin musulmi amma ba daidai bane mutum ya zo masallaci yana cutar da yan uwansa musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukkan wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa fala ya qarabanna masajidana kada ya zo mana masallaci fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam domin mala'iku sukan cutu da irin abin da yan adam suke cutuwa da shi mala'iku na jin warin tafarnuwa yadda dan adam ke jin warin tafarnuwa mala'iku na jin warin albasa su damu irin yadda yan adam ke jin warin albasa sai malamai suka ce manzon Allah ya ambaci tafarnuwa da albasa dan su ne dangin abinci wanda warin su yafi bayyana a lokacin da manzon Allah ke magana da mutanen da yake magana da su amma hukuncin ya shafi dukkan wani abin da mutum zai ci wanda zai iya canja masa shaƙe na bakinsa to ya kamata in har ya ci ko dai ya yi amfani da abin da zai kawar da wannan dattin kafin ya zo masallaci ko kuma in bai kawar da wannan dattin ba to kare ya zo masallaci to kaga nan gurin bai kamata musulmi ya kyale bakin sa yana wari bai kamata musulmi ya kyale bakin sa yana abin nan bai kamata ya kyale a ganshi kawai bigida da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah na zaune a cikin masallaci sai ga wani mutum ya shigo gashin kansa a rikice ga kura da bai taje ba gashin gemun sa a hargitse ga kura ba ga bai taje ba manzo Allah ya kalle shi ya sha bamban da sauran jama'a sai ya masa ishara haka da hannu baya son ya masa magana da baki kare masa tonan asiri Eh, wa abin da yake nufi shi ka fita ka je ka wanke kanka ka taje ko ina ka gyaggyara sannan ka dawo sai mutumin ya fahimta sai ya tashi ya fita ya je ya wanke kansa ya gyara ya yi wanka ya gyara ya taje gashin kansa ya taje gemunsa ya taho yana sheki da ya shigo sai manzo Allah kuma ya magana bai masa magana da yaran bebe ba bai masa magana da yaran kurma ba sai ce haka yi kama alaysa haza khairun min an yakuna ahadukum sa'iran ra'si ka annahu shaytan aw kama ba yace yanzu wannan ba shi yafi alkhairi ba sama da mutum yazo kansa a hargitsi kamar kan shaydan kaji fa ma'ana kan shaydan kansa a hargitsi yake shaydan baya kum <laughs> ma'ana ya kamata mutum ya tsaftace abin nan dinsa tsaftace haƙori kawar da dattin baki mutum ya kawar da dattin jikinsa kar ya zauna warin hamata cikin masallaci wurin karatu wurin karatun hadisi wurin karatun alqur'ani wannan addini ne wannan ibada ce ya baka fatahhir inna allaha yuhibbu at wa yuhibbu al-mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin ba inda Allah yace yana son masu kazamai babu amma Allah yana son masu tsafta yana son tsafta subhanahu wa ta'ala me sharuɗan hijabi ga ya mace sharuɗan hijabi ga ya mace tufafin ya rufe dukkan jiki in banda kewayen fuska da tafin hannu wannan sharaɗi na farko kenan ya rufe ko ina kare bar wani wuri a bayyane sharaɗi na biyu tufafin ya zanto mai gamammiyar saka ba mai shara-shara ba sharaɗi na uku tufafin ya zanto tsaka-tsakiya bai mata yawa ba bai kuma matse ta ba dan idan ya yi mata yawa zulumbu da yawa to iska idan ya kada to sai ya rika tsame jikinta sai a ga tsaraicinta sannan idan ya matse ta kuma zai rika bayyana jikinta sharaɗi na uku tufafin ya zanto ba na ado ba shi ba ya ba fallasa ba na ado ba ba a son tufafin kwalliya kar zanto wata atamfa mai tsada yar holan ko yar ingila ko kodibuwa ma kar dai ta zanto atamfa mai tsada tufafin